a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan kuma za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. kamar yadda aka saba a duk ranar juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu. a yau 22 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Za mu magana ne akan al'adar tashe a cikin watan Ramadan. ke zara'u muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki da za su yi mana bayani akan al'adar tashe. Sannan albarkacin watan Ramadan za mu kawo muku shirin nasihar azumi. Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraro za mu fara ne ba tare da ɓata lokaci ba. Za mu leƙa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙin da ta gayyato mana waɗanda za ta gabatar mana da su. Me barkanmu da sake saduwa a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau zamu tattauna akan al'ada irin ta malam Bahaushe da ake a lokacin azumi wato al'ada ta tashi. Cikin zauren namu muna da Hajiya Saratu, Malam Haruna, Khadija da kuma Malama Karima. Zamu tattauna da su akan me muka tuna a game da tashi kuma ya ake tashi a wannan lokacin. Barkanku da zuwa zauren namu. To ko da tashin ma zamu fara ne. Ya kamata. Ma <laughs> To eh, ya ya azumi. Alhamdulillah. kuma bisa al'ada kun lura za ku ga tashi ana fara shi ne daga goma goma na tsakiya mm. wato bayan an yi goma an yi goman farko na azumi mm. goma nan na tsakiya na ake cewa goma na mamar goma na wuya goma na dokin sallah ko mm. eh to lokacin gyara ana ana fara tashi ne daga goma farko da azumi ya kai goma mm. daga nan ake fara tashi to daga ranar daga azumi ya kai ranar goma eh, ake dasawa eh, wato an yi tara washe gari eh, na goma da an kai goma da daddare kisa ake yin tashi yawanci ko kuma a kai sha biyu daga goma goma sha ɗaya sha biyu ake fara tashi to yaya me za mu iya tuna a game da maganin tashe da kuma dalilan da yasa ake yin tashe al'adar mu na Hausawa a lokacin watan Ramadan tashe a al'adar hausawa yana nuni da wasu abubuwa kamar haka yana fito da al'ada ainihin al'ada ta malam bahaushe sannan kuma yana kawo nishadi hmm. sannan kuma yana nuni da a dinga yin kyauta su wannan abu uku ne zan iya faɗi game da tashe bayan nan in ba zan manta ba lokacin muna ƙananan yara da azumi ya kai goma irin tashen da muke yi za mu yi shiga irin na barkwanci wanda za mu dinga yi muna waƙoƙi kamar wanda zan tuna muke yi irin shigan na 'yan kama wanda za su sa dogon hula su sa dogon gemu eh, su sa eh, shiga da ai tashin ciki da can mazaune manya manya yawwa to irin wannan muka yi hmm. mu zo muna tsalle muna tuma muna barkwanci wanda zai sa mutane nishadi a Malam Haruna na kwashi tashe kenan. Na kwashi tashe sosai kan. Eh, an samu alheri a ce. A ah, an samu alheri. A ah, to malama Khadija. A tashen nan aka samu. rijiya ce? Abinci, kaya. Eh. a gaskiya ni dai ina ganin ana tashe gaskiya ban san ainihin dalilin da yasa ake yi ba amma abin yana bani sha'awa saboda abu ne da ya danganci al'ada da kuma dan wake-waken da ake yi akwai abubuwan nishadi a ciki da kuma ban dariya wani lokaci zaka ga irin an yi shiga haka wanda zai baka dariya da kuma wake-waken da suke yi to a ciki in mm. mutum ya saurara zai ji abubuwa wanda za su amfane shi mm. so da dama zaki ji kamar ana ma wanda bai yi aure ba kamar gori goro ke yawa goro ana ana <laughs> tsokana yawa da sauransu irin wannan abuwa cikin tashen din mm. ana yi wani kuma zan iya kama ana nuna ma yarinya idan aka yi aure ga irin ladabin da ya kamata ki ma miji in zaki ba shi ruwa ki mm. tsukunna ne zaki tana da daga ciki gaskiya ba zan iya tuna yanda bai tuka waka sai amma dai na san suna irin wannan to kuma zaka ga abin da yana bada nishadi mm. gaskiya sosai ko kuma ma na hada mai ciki ma ana tono mai ciki wallahi ba na san sunan nan wallahi sunan ko mijina kenan mai ban sha'awa mai sa nishadi kamar da ina tunanin ma tashe yana wa'azantarwa ne sai da aka dan tunatar da ni cewa tashe baya wa'azantarwa saboda zaki ga kamar irin in an je akwai wani tashe da suke ce tashi ma lalaciya ki dora abincin sahur kai mm. ta ce wash Allah na gaji ta kwanta ta yi rashi rashi mm. wannan ana tunatar da irin malalatan mata da cewa. ba ta iya tashi su yi abu akan lokaci mm. kin ga shi ma wannan abu ne sannan zaki ga mata sun yi shigan maza sannan kuma ki ga maza sun yi shigan mata ni dai gaskiya ni kwata kwata tashe ba yana bani sha'awa eh. kuma a zamanin kurkiya na ni ma na yi tashe kwarai da gaske kuma na ji daɗi. Ko ki san wani lokacin za ki ga tun da goma tsakiyar nan ne inda ake cewa goma ta na na lokacin da an dan takura din saboda azumin ya zo ki sa abin da da yi aka zo tsakiya an ce in aski ya zo gaban goshi yawa to zai lokacin kuma an kirkiro wannan tashin dan dai cikin diya ma idan yayi kuma sai ta kowa yana shiri yara iyayensu ne ma ke ba su kayan tashin ajiya ko haka mm. ba za a baka kayan tashi idan dan kwanuka ne za ku zuba abu eh. za a baku idan kuma ko da nan da za a sa ina kin sa ana sa hoda wato a canza kamanni haka da ne da daura dan kwali ne menene ayi dauri in zannuwa ne a daura mm. sai kaga idan aka sa to iyayenku ne za su ba ku kwano za a ba ku ko leda ko waɗansu abubuwa ku shiga can gida a je a tashi mutane a je a zauna a yi ta yi ga an baibai ana ta kalo na dariya zai ga iyaye suna ta dare ba eh. za ki ga zo ana goma ta marmari goma ta wuya goma ta ɗokin sallah a sha ruwa ruwa a sha ruwa lafiya haka eh, mm. yara na tafi manya na ji kan ce ba yara kadai suke ba ma hadda manya wani lokaci hadda yan gangan su ma manyan suna zuwa su yi tashi da akwai na sarakuna akwai masu tashen masu kuɗi akwai na ƙananan yara suke shiga cikin gidaje ko? eh wannan abin haka ne don tashi ya kasance kamar wani al'ada ne na malam bahaushe wanda ake nuna shi lokacin watan azumi so ba iyakance shekarun wanda za su yi tashe ba manya kwarai ma za ga suna yi mm. kamar yadda kika faɗa akwai masu tashe na sarakuna na masu kuɗi ne mm. gashi nan kala kala za ka <laughs> gani ana yi akwai wanda gari za a kasuwa a kasuwa suke eh, da rana da rana tsaka mm. ba ma da daddare ba mm. za su yi wannan tashan nishadantar da mutane kuma samu kuɗi. To wato ana ba da kyauta? Ana ba da kyauta sosai kan. Kamar da wani da wani ka iya ɗiba kai. A ni mun ban manta ba lokacin da muke tashe na na ɗiba girki na. Wato har abinci ana ba Har abinci ana bayarwa mm. sannan na samu kuɗi an ba mu su gero masara wani lokacin ma kaga an haɗa masara da gero eh. haka za a ba ku. To. Duk za ku je ku raba. wato an gama kuma bayan da an dawo gida eh. sai kuma ku kakasa kowa ya shi ba zan manta ba za mu fafa irin su gwangwanin milo babban nan eh. za mu gangan mu za mu samu karanga mu sa mu daure da roba mu sa shi a wuta yadda zai yi zaki sosai eh. wani lokaci ma mu dan ratsi da robali <laughs> sosai da haka duk nan abubuwan wato yana ba da dama wato yara su zama masu fasaha kenan sosai kuwa wanda za ki gama a makaranta shi kan shi akwai wani lokaci da ake keɓancewa darasin hausa hmm. wani topic ne wanda ake kiran shi tashe saboda al'ada ne na malam bahaushe za ka iya tuna waƙoƙin da ake yi lokacin tashe da za ka iya tunawa? sa shugabana Muhammadi wanda ka aiko da risalar ka na, Muhammadi shi ne ya koya mana bautar kalikina Muhammadi hada da hurran Islam ya bayyana Muhammadi ciki da akwai azumi na da arama Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. bari mu koma zauren namu domin jin yadda aka kammala wannan tattaunawar. Za ka iya tuna waƙoƙin da ake yi lokacin tashe da za ka iya tunawa kamar na su mai kiriniya wa ya sa ka ne ta bari idan ya gidan mutane kuma duk da al'ada ta zaki ga sai dai ai dariya eh. ko a dan kore su a dan ba su wani abu ba za ta daina kiriniyan nan ba sai an ba shi kuɗi zan iya tunawa da haka. Ina da wani abu lokacin kwanciya na niwa da ne dan ba zan taɓa mantawa da tashe ba ina da eh. wani abokin wasa na wanda yana mutunta ni ma ina mutunta shi kasancewa ya ma haife ni. Hmm. To da tashen nan ya yanzu ana ɗiban tsofaffin kwanoni a sa a bangaji mm. da an shiga gida aka ce salamu alaikum mun zo tashi ko sai a watsi da wannan kayan a ce kwaran kwatsam da kayan kwatsam masu an shi suna haƙuri yaya yau auren gidan sharu ya ƙare haƙuri yaya in ne tuwo ya ce ba daɗi haƙuri yaya in ne miya ya ce ba daɗi mm. haƙuri yaya ana ba ta haƙurin da tana tsincewa tana mara ko tana maiwa hakuma ta ƙara kwaran kwatsam a haka yana ta to ga wani gidan abokin wasa da zo mu je ba ku zo mu je ai ko muna zuwa aka zubar da kaya kwaron kwatsan da kayan kwatsan ya sha ruwan shi <laughs> yana hutawa da ya ji wannan abin da ya fito ya ce to ni kadai ya sani saboda aka yi bi ni gida ya zaɓi aka ba ta taɓa mantawa da ta. ba eh, ki kita da mai da hankali. Eh, na ta da mai da hankali kuma ni ba a saba duka na a gidan. Eh, kuma ke bisa al'ada dama idan aka yi aka kwashe sai an biya wato sai an dan ba ku kuɗi. Wannan gida ko ma da wannan ba. Eh. Wannan ma mai kiriniya zai ta haɗa masa gabas da yamma. In har suna so ya fara kwarar da ya fara. Kuma ba fushi ne idan an bada ko a al'ada ne kuma daga abin cikin nishaɗi ko dan sauran kosai da aka ci da abu da bai eh, zama da manje mun ta kai ya yi azumi ya gaji mun ta da shi cikin bacci a gigice tashe ko ya bar miki abin tarihi tashe ya bar miki hajiya zake tuna wani ko ke ko ba ke kika yi ba wani wani sun sun miki a gida ga abin da kika musu misali ko ne ya baki dariya a muna da yara lokaci mu gaskiya ba a bari a gidan mu mu ta shigo amma masu tashin suna shigo yawa da masu cikin nan da masu kiriniyan nan da masu da masu yaji yawa da masu yaji ba zan koma gida ba ba zan yi mene kuma sai ki ga yaran sun yi shiga Ya yan kananan yara ki gani kamar wani su yan gudulgudu a da ma su shiga ai da ma yan mata ni dai abin da zan iya tuna idan aka ce miki yamma yayi ana yin tashan nan to idan mu zaki ga mai aje abincin ci mai aje dawa mai aje gero mai aje yan naira goma yan naira suna biyan haka da masu tashe sun zo wato an ma tanaji abin amma ta Allah sarki eh. za ki ga da sun gama an gama dariya sai a dauka a miƙa sai kuma su tafi gaskiya kan wannan yana da daɗi to yanzu idan muka duba al'adan ita tashe din a yanda ake yin shi a da da yanzu ya za ku kwatanta kamar yanzu misali musamman a birane sai dai kamar abin ya fara ja baya al'ada tana dan mutuwa a tabarni da ke dai a ƙauyuka ana yi ya kuke ya ku kimanta yadda ake yin tashi da kuma muhimmancin sa al'adun mu mm, gaskiya abinda ne la'akari da shi a yanzu a birane kamar ni tun da aka fara wannan azumin har aka shiga goma na tsakiya ni ban ga tashi ko guda ɗaya ba wanda yara suke mm. wanda a da ba haka ba ne mm-hmm. za ka ga gari ne kamar ya koma ana cin kasuwa in ana aka shiga goma na tsakiya dinnan to amma wannan yana nuna cewa al'adan ya fara tafiya ya fara a birane mm. ya fara dusashewa wanda yana da kyau wanda suke da ruwa da tsaki a wajen raya al'ada su ga cewa an yi wani abu kada al'adan malam bahaushe mm. ta wuce. don gaskiya wannan al'ada ce mai kyau wanda take kawo raha da nishadi a tsakani mm. za ga kamar yadda ka ce goman farko din nan ta kai mm. to tun kafin ma goman farkon a ƙara shi ta yara su tanaji kayayyakin su wani ma iyayen suke adana musu eh, maman mu zani kaza ne mai ciki zani ko malam alaramma audigan da za a yi amfani da shi yin gemu iyaye suke da ran iya tuna da cewa mu iyayen mu suke ba da. a rawan nan ma za ki ga daga gidan mamanka ka samu kuka yi rawanin kuma irin wannan ɗan za ta ga ko da mace ce za ta iya shiga na maza mazan ma suna yin shiga na mata don da dama kawai don a yi nishaɗi ne hakanin gaskiya ni ma ba zan manta ba don gaskiya iyaye na sun bani goyon baya da gudunmuwa sosai wajen yin wannan tashen don mu ana bar mu muna fita mu je mu tashe mm. abubuwan da za a yi tashen babu mu shi ke ba mu kuɗi mu siya mm. mu yi tashe Allah sarki Khadija kamar kere kike yar zamani a yanda al'adar tashe din ya dan ja baya musamman a cikin birni kina ganin akwai wani salo ne da aka fito da shi da ya maye gurbin shi tashen da ake da shi a birni eh to gaskiya ba za mu ce akwai wani salo wanda ya canje shi ba tunda ni dai ba zan ce ga wani abu da ake yi idan goma aka yi goman farko a azumi ba wanda za a ce yanzu shi ake yi ba irin na da ba to gaskiya shi al'amarin da ya shafi tashe abu din ne mai kyau gaskiya duk da dai yanzu ba a damu da yi sosai ba a birane amma 'yan birnin ma za ki ga in suka ga ana yi a ƙauye ko kuma misali a ce wasu 'yan jarida sun shiga ko sun samo rahotanni yadda ake yi za ki ga mutane ana kunnawa suna jin daɗi suna gani har wasu sukan yi sha'awa irin ina ma a ce za a zo a yi mana mm. to amma sai zama a cikin birnin babu waɗanda za su zo su kwatanta su yi ko kuma saboda yanayin zamantakewa ne na cikin birnin yasa amma dai 'yan birnin ma gaskiya suna sha'awa mm. kuma suna so ya zama an zo ana musu da sauransu duk da dai akwai abubuwan zamani su waya da sauransu da ake kallo amma duk da haka ai shi abinda zaka gani na zahiri eh. ba zai taba zama daɗin shi kamar abinda da zaka gani a waya ko a TV ba zaka so ka ga yanda yake a zahiri kuma a matsayin abinda da yake al'ada bai kamata a ce an bar shi ya mutu ba mm. kuma zaki kan a ƙauye ka yanzu kamar daga layin farko zuwa layin karshe zaki ga wannan gidan su zo yaran dai za su gurfa gurufa eh. bana manta ke mm. ko gidan ku me za ku yi a'a mm. mu za mu kaza za mu kaza to gurup din ku suwa ya da gidan wance da gidan wance da wani da wani da wance da wani ko kuma ba a'a mu za mu yi eh, kwaran nan to kun samu sauran kwanuka eh da wance da wance da wance da wance su zasu su zai ga kowanne gida da irin abin da zasu su to ranar tashin gaba ɗaya zan ga kowa ya fito an fito nan dandalin kofar gida an zo kowa an kasu kuma kuma an tattafi gidajen jama'a eh. to sai dai na wani na wani unguwa kuma su shigo wato kuna unguwa sai da ku je wani unguwa yawa eh sai su shigo unguwa mu sai ku eh, sai kuma su tashi al'ada ce ba al'amari na tashi al'amari ne wani mai ban sha'awa da burgewa kamar yadda kika san dai ranar sallah kowa zai dan ciyo gayin shi ya fito kowa yana so a gashi to haka shi ma al'amarin tashi yake kowa buri yake a ce ga kallon nashi kuma a haka wancan grup din su ma sun tsaya sun kalli na wannan su ma wannan gurup din sun tsaya sun kalli na wannan kuma sannan ba a kyama ba a kyara ba a kula har ma ba a so su zo su za ki ga an jawo su a cikin ce to gashi gashi ba sai kun yi ba sai kun yi hayaniya ba akwai mutanen ma da suna matukar sha'awar abu ba su eh. zauna zo ku yi in kun yi a baku to ku ce to ku ma ku zo Allah sarki a ba su abin da za a ba abin da yana da farin ciki wato saboda ana son ma a raya al'adar sai ga an kyale su su yi din ai dariya na dariya akwai wani da zan iya tunawa da suke masu gidan nan masu gidan nan bacci kuke ko sallah to idan aka je da karshe sai a ce wai na yi mafarki na yi mafarki sai a tambayi dama dan gidan a ce waye mai a gidan sai a eh ko sunan ne gidan ko ba ta gidan sai a ce wance tana aljanna to idan har ba a kula su ba za su juya eh, sun yi mafarki wance tana can ba za su karasa wato za a ko a turo su da gudu mutukar ko ba wasa wani abu tunda sun faɗi cewa tana aljanna kuma za su ji sun yi shi ne a cikin murya na tausayi eh. kamar da gaske an masa wahayi sun yi mafarki sun yi mafarki wance ta na aljanna akan kujeran karfi ka ba ma'aikin Allah eh, sai ki ji mutum ya ji daɗin shi aka faɗa duk ya san ƙarya ne tun da ba su je eh, amma su wa tun an baka fatan alheri sai ki ga an ɗauki abu an ba su kamar da malam Haruna da ya faɗa a shimfiɗan farko mm. yake ta abu ne mai tattare da nishaɗi da jin daɗi da kuma abu ne mai tattare da zambo a ciki mm. idan an yi wato ana nuna sheka wani abu kamar akwai wani wanda aka san shi shahararre ne a bangaren yin tashe wanda ake ce mai auto commander wire na jaya wannan saboda tsabar shaharar shi a tashe shi duniya ne ma nake ga san shi ba ma iya zariya din kuma zaki ga mutane da dama manyan mutane ana matukar son akwai basira da yake sa wurin eh, kalaman da yake wurin kalaman shi a cikin kalaman shi akwai yabo kuma a cikin kalaman shi akwai inda yake yin zambo eh. kuma a lokacin da aka bashi kuɗi idan ya zauna shi ma ya maka yabo kamar yadda kika faɗa sai ka ji kana jin wani nishaɗi da jin daɗi kamar daga lokacin kuma da ka hana shi <laughs> idan ya kirkiro maka wani abin to har ƙarshen rayuwarka har jikokin ka baka yi wasa ba sai a bisa da magana kuma kisa yana da tsokana tunda gwara yake tsokana a cikin nashi wawakin da yake amma sai dai kuma ban ji an taɓo eh, tashen goraye ba fa. wanda ake to shi ba tashi ake musu ne kidan goro kidan goro eh, eh, amma da haka akwai wani ake na musamman ai aka dauki kalmar menene tashe eh. an gane ko hmm. ai daga gaurayen ne ake musu tashe an gane ko saboda shi goro bai da wanda zai bashi abinci shi yasa a dama za ki ga gauraye wasu lokacin azumi barin gari suke hmm. saboda gudun a yi musu tashi. Sai kafin shekara mai kyau an da ya zama shekara <laughs> ya To Allah ya taimaka mana. To da fatan za a yi tashe lafiya. Mama ta yi yaji ku taro ta dan a taɓa ban hau. Taro ta ya ka dan a taɓa. Ku taro ta zo ka kai Ku taro ta gane ba ka fifi. Ku taro ta. ku ne ba shi da kirki ko kuɗin kitso baya ba ni ga shi kwarkwata ta dani. Mama ta yi yaji. Mutarota. Mutarota. Mutarota. abin da bilicin ya min ya cinye da barin fuska. Ke kika raina halittar Allah ke kika sai cuta da kuɗi ki ƴan mata ku daina bilicin. Ga abin da bilicin ya min ya cinye da barin fuska. Ke kika raina halittar Allah ke kika sai cuta da kuɗin ki ƴan mata ku daina Ya Ya shugabana Muhammadi wanda ka aiko da risalar ka nabina Muhammadi shine ya koya mana bautar kamar da yadda muka bayyana muku a farkon shirin albarkacin watan ramadan ga nasiha kan falalar azumin goman ƙarshe daga bakin shugaban majalisar malamai na abuja sarkin malaman duguri kuma wakilin malaman bauchi sheikh ibrahim muhammad duguri Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Alhamdulillahi dangane da abin da ya shafi wannan kwanaki da muka shigo na goman karshe na Ramadan waɗanda suke da fa'idoji da kuma darajoji da yawa a cikinsu Allah maɗaukakin sarki ya saukar da alkhairai masu yawa a ciki. Babban alkhairi na kan gaba shine saukar da alkur'ani da Allah maɗaukakin sarki ya yi daga lauhil mahfuz zuwa saman duniya wato sama ta ɗaya kamar yadda yake cewa bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairun min alfi shahar tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr Allah yana nuna cewa lallai ya saukar da alqur'ani a cikin daren lailatul qadari to me ya sanar da kai abin ake ce ma lailatul qadari yace lailatul qadari khairun min alfi shahar shi daren lailatul qadari shine mafi alkhairi akan watanni dubu akalla shekaru 83 da wasu kwanaki kenan to saboda haka ana nufin duk wanda ya ya dace da ibada ya yi abin kwarai ya roki Allah maɗaukakin sarki kuma Allah ya karɓi abin da ya roka ya kuma datar da shi da abin da ya yi na ibada za a bashi lada kamar wadda ya yi aƙalla shekara tamanin da uku da wasu kwanaki kai ma fiye da haka wajen alkhairi a gurin Allah. Alƙur'ani wanda shine alkhairin duniya da lahira ke kunshi a ciki to Allah ya saukar da shi ne a cikin daren Lailatul kadari kamar yadda ke faɗi a wata sura kuma inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzilin hakika mun saukar da shi shine a daren lailatul kadari wato dare wanda yake cike da albarkoki masu yawa kuma allah maɗaukakin sarki a cikin wannan daren ne yake yin abin da ake ce masa budget ake cewa wane zai samu kaza wane kaza zai same shi wane zai yi kaza zai aikata kaza duk dai ayyuka gaba daya kamar yadda gwamnati ko gwamnatoci ke ware a wasu kasafi cewa mutum zai samu kaza ko kuma gwamnati za ta yi kaza to shi rayuwarmu ana mana wannan kasafin ne a cikin daren lailatul kadari wanda shi lailatul kadarin nan ana samun shi ne a cikin kwanakin wuturi na goman karshe kamar da na aisha ta rawaito allah shi kara mata yadda cewa annabi sallallahu alaihi ya ce mu nemi waɗannan kwanaki ko kuma wannan dare na lailatul qadari tun daga 21 23 25 27 ko kuma 29 ga wata to kowanne dai kwanakin wuturi ne kuma a cikin goman karshe na ramadan sannan daga cikin ayyuka da ake bukata mu yi a cikin wannan waɗannan kwanaki na goman karshe na ramadan akwai itikafi ma'ana mutum ya kaurace wa gidansa ko gurin da yake zaune musulmi ya tare a masallaci don neman yarda Allah ya yawaita sallolin nafila da karatun alkur'ani da kuma neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar istighfari da hailala da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan masallaci wanda aka keɓe musamman masallacin juma'a wadda duk abin da ake da bukata akwai shi ba sai mutum ya fita ya koma gidansa ko kuma ya yi wani tafiya mai nisa ba kafin ya je ko ya yi wanka ko ya kama ruwa da dai makamantansu sannan kuma darensa har yanzu ana yin salloli na nafila na ƙarin kusanci zuwa ga Allah abin da ya shafi sallolin tahajjud amma in muka dubi sallolin na tahajjud sai mu dubi yadda tsarin su yake na farko dai nafila ce kamar kowace nafila ba abu ne wanda yake za a yi masa sabon yanayi ko kuma tsari ba in Allah ya kaddara mutum ya samu hali ko shi kadai ko shi da iyalinsa a gidansa in kuma ta kama zai iya zuwa masallacin makwabta ko ta unguwarsu to ba laifi bane dan ya je ya yi sallar ah, tahajjud a wannan masallaci amma ba a kallafa dole nuna cewa sai mutum ya tashi ya tafi wani masallaci mai nisa ko mace ta tashi ta bar gidanta ta tafi wata unguwa mai nisa ko wani masallaci mai nisa don sallan tahajjud ba kai hasali ma wata mata ta tambayi annabi sallallahu alaihi cewa tana buƙatar ta zo ta rinka sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi tana bin jam'i annabi ya amsa mata cewa abu ne mai kyawu amma ta yi sallah a kuryar ɗakinta ma'ana wani guri ke babbe a cikin ɗakinta shine mafi alkhairi akan ta zo tsakar gidansu ta yi sallah shine mafi alkhairi akan ta ya har zuwa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan in dai ba dole bane ya zamo ko kuma mutum yana da wata bukata ko kuma yana da wata dama to yayi sallah musamman ga mata a gidajen su a dakunan su shi yafi zama wa alkhairi sannan kuma ba ka'ida bane ga sallar tahajjud cewa sai an dauki alqur'ani tun daga farko har zuwa karshe an sauke alqur'ani wajen karatun sallar tahajjud wannan ba ka'ida bane duk abin da za a yi na ibada a gujiriya a ciki kamar misali sallar tahajjud dai nafila ce kamar da muka yi yi bayani amma ya zamana a ce a mutane wasu bayan Allah suna neman yarda Allah ko suna barci a kure laspika ana sallan tahajjud din nan wani lokaci shi limamin ma kansa ba wai haddace Qur'anin yi ba zai dau Qur'anin ne yana karantawa a hannunsa to kaga wannan ba wanda ya dora masa wannan sannan kuma ba a ce don za ka yi ibada ka rinka bayyana ibadar ka ba hasali ma abun da ya fi karbuwa a wajen Allah shine wanda ya ibada da kyakkyawar manufa tsakanin shi da Allah ba tare da ya jiyar da mutane ko ya nuna wa mutane abin da yake yake yi ba amma in yi don Allah suka gani wannan ba laifi ba ne sannan kuma har yanzu dangane da abin da ya shafi guje bariya a cikin sallar tahajjud din shine ka iske a mutum sallan asubahi dai mun san farilla ne kuma raka'atan alfajr da ake raka'a biyun nan kafin sallan asubahi suna da kima suna da daraja domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce waɗannan raka'o'i guda biyu na raka'atan alfajr sun fi duniya da abin da ke cikin ta to amma sai ka ga wani ya samu lokaci mai tsawo a cikin dare yana ainihin sallar tahajjud amma sai ka ga ya zo bai ba da sallar farilla hakkinta ba sallar asubahin ma wani da ya kwanta sai ya yi ta a makare baya iya tashi kuma har yanzu kamar da muka yi bayani daraja da falalar da zai samu a alkatar alfajiri in ya yi don Allah ya fi asali da kuma tasiri ga wanda ma ya tsaye tsayuwan dare wadda kuma ya yi tahajjud tahajjud din ya hana masa samun wannan daraja da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata balle uwa uba sallar farilla sallar asubahi saboda haka mu guji ayyukan riya muna fata Allah ya datar da mu kuma ya sa samu cika da imani ya karbi dukkan ibadan mu ya sa mu dace da ainihin daren lailatul qadari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. masu saurare baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka a nan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatarwa zahra aminu fage da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce taku amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku a sha ruwa lafiya Yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba.